الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 23 ga ramadan hijira ta 1444 ya zo daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2023 muna farkon surat fatir za mu ci gaba daga aya ta biyu insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan dogaro ga Allah baraka wa ta'ala الله كسام إياه ما يفتح الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا موسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة rahamar da Allah maɗaukaki ya buɗe ta ga mutane salamun suka laha babu mai iya riƙe ta wa ma yumsiku wa ma yumsik fala mursila lahu min kuma rahamar da Allah maɗaukaki ya riƙe babu mai iya sako wannan rahama in ba shi ba shi ne mai ba'dihi wato a bayansa kenan idan Allah madaukaki ya bude wata rahama ga mutane idan Allah ya kaddara mutane za su samu wata rahamarsa to babu wanda ya isa ya rike wannan rahama babu shi kuma idan Allah ya rike rahamar ya hana bayi samunta fala mursila lahu min ba'dihi babu wanda ya isa ya sako wannan rahama babu wanda zai iya saboda haka idan Allah ya aiko ya kaddara mutane za su samu rahama ba wanda ya isa ya rike wannan rahama babu wanda ya isa in ka dubi ƙarshen ayan shi yasa Allah ya ce wa huwal azizu Allah mabuwayi ne wato babu wani mai ƙarfi da zai iya cin ƙarfin Allah ya tilasta shi ya sako rahama da ya rike babu shi shi yasa ya ce wa huwal azizu Allah mai buwaya ne Fita inda ka kai ga ƙarfi Allah zai buwaye ka zai fi ƙarfinka don haka in Allah ya rike rahama ba mai sako ta sai shi idan ya sako rahama ba mai iya rike ta ya hana ta zuwa wannan shi ne abin da ayar na ta karantar da mu kuma Allah a ƙarshen magana yake maka Allah mabuwaye ne don haka ba wanda ya isa ya fi ƙarfinsa ya sako rahama da ya rike to sai ya ce alhakimu kuma Allah mai hikima ne idan kaga ya ba ma wani akwai hikima idan kaga ya hana wani akwai hikima ba kamar dan adam bane bayarwa da hanawa ana iya samun son zuciya shi Allah ba haka bane Allah mai hikima ne in kaga bai ba ka ba to bai dace a ka ba idan kaga ya baka to ya dace a baka shine hikima mahalli ne ka aje abu a inda ya dace a aje shi ne hikima saboda ka idan kaga Allah ya aje cuta a wani gu wannan cutar a nan ya dace a aje ta ka hikima game da al'amuran Allah Allah bai zalunci ka yarda da wannan aya yarda da ita kurin yana sauƙi rayuwar ɗan adam saboda ka yi sa Allah tabaraka ta'ala ya kawo ta a farkon suratul fatir ka yarda da ayan nan kurum wallahi rayuwarka za ta yi albarka amma ka gani abu ne mai wahala idan Allah ya sako rahama ba mai rike ta idan Allah ya rike rahama ba mai sako ta ka yarda da wannan yana da wahala ai aya ce ta alkur'ani kuma muna karanta ta amma da yawa za ka ga mutane kaɗan ke aiki da ita to inda kuwa za mu yarda mu rike ta da kyau to wallahi al'amuranmu za su zo da sauƙi, wallahi saboda haka yasa Allah ya sa ta a farkon sura kuma malamai sun ce wannan ita ce sirrin la haula wala quwwata illa billah idan kana neman sirri game da ayar alqur'ani to ita wannan ayar sirrin ta shine la haula shine ke kira alhaukala to in kai nazarin ma'anar <clears throat> la haula wala quwwata illa billah da abin da Allah ya faɗa wannan aya zaka ga <clears throat> abu guda ne ibn taymiya littafin majmu'u fatawa muka yi ba da misali da shi saboda mutum ne wanda Allah ya nufe shi da nazarin alqur'ani Allah ya mishi rahama ko ba shi kadai bane amma hakika ayyukansa Allah ya musu albarka littafin majmu fatawa yana mujallar na 23 shafin 321 yace in kace la haula wala quwwata illa billah kuma ka dace ka yarda da ma'anar wannan zikiri to ayin da yake cewa ka daina ma addu'a in ka ga dama ka daina addu'a saboda wannan kalmar kurum da ka faɗa yujibul i'ana wannan kalmar ita kadai tana tilasta ka samu taimakon Allah tana tilasta ka samu taimakon Allah shine yace walihaza sannaha annabiyyu saboda kai sa da annabi ya gane la haula tana da sirri mai albarka kasan shi annabi baya ruwa maza Allah mai rahama ne kamar yadda Allah ya siffanta shi to sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana duk sa'ilin da ladan ladan mai kiran sallah ya ce hayya ala salati fa yaqulu mujibu kai ka ce la haula wala quwwata illa billah me yasa annabi yana son ka yawaita wannan zikirin a rana saboda idan kana yi za ka rika samun taimakon Allah wanda baka ma nema ba baka ma nemi taimakon ba Allah zai rika kawo maka kuma da yawa musulmai saukin da muke samu a rayuwar mu saboda wannan ne ba mu gane ba ka duba rayuwar musulmi da ta kafiri zaka ga bambanci wallahi zaka gani me yasa muke samun taimako akwai sirri da annabi ya saka ma rayuwar mu wanda ba mu iya ganewa ba amma saboda yana son al'ummarsa kuma ba zai faɗa masa ga dalili ba illa dai ya ce idan ladan ya ce hanya ala salati ka ce la haula wa la quwwata illa billah nan annabi bai ce ga abin da za a baka ba yace ka faɗa kaga ya mai da ita ibada wa idza qala kuma idan ladani yace hayya ala al falahi qala al mujibu sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah wallahi akwai sirri yujibul i'ana duk mutumin da zai ce la haula wala quwwata illa billah to idan ya dauki ma'anarta yayi aiki da shi ya gaskanta kar ma ya roki Allah zai ga taimakon Allah saboda abinda kake cewa babu dabara da take amfana a duniya wala quwwata kuma babu karfi da yake da tasiri illa billahi sai fa idan Allah ya hukunta to ai abinda ayan nan ta faɗa mana kenan ko ma yaftahi Allahu min rahma yaftahi Allahu lin min rahma idan Allah ya bude wata rahama ga mutane fala mumsika laha babu wanda zai iya rike ta kaga wannan shine la haula wala quwwata domin ya nuna maka ma'anar la quwwata shi yasa a karshe ce wa huwal aziz Allah shine mabuwayi kaga yana cewa babu wani ƙarfi da zai iya karo da na Allah shine ma'anan buwaya domin idan kana da ƙarfi kace za ka yi faɗa da Allah to Allah zai fi ƙarfinka duk dabarar ka duk iya faɗanka Allah sai ya gagare ka shine al'azizu Allah mai buwaya duk wanda ya ce zai faɗa da shi ba zai kai labari ba kaga shine ma'anar wala quwwata sai aka ce illa billahi yanda ka san an tsaga wannan ayar aka ciro la haula haka abin yake to dama ta zo ita la haula yanda Allah ya sa ta a cikin alkur'ani bai kawo ta kai tsaye haka ba sai ya sassaƙa ta a cikin ayoyi wani gurin ya zo da ita kai tsaye amma wani gurin Allah sai ya ɓoye ta amma da ta karanta za ka gane ita ne wasu mutane guda biyu a suratul kahfi suna suna muhawara shi wannan manomi ne wanda Allah ya sauwake masa ya samu amfanin gona amma bai yarda da Allah ba wancan kuwa shi ma manomi ne amma matalauci ne shi kuma ya yarda da Allah shine shi talakan yake gaya ma wannan mai wadatan wanda shine ita ce aya ta 39 walola iz dakalta jannataka me ya hana ka lokacin da ka shiga gonarka kulta sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah to kaga nan kuma inda la haula ta zo kenan Allah sai ya saƙa la haula a wani tsari duk inda musulmi ya ce masha Allah duk inda wannan kalma ta fito daga bakin ka la haula ne domin idan ka ce masha Allah kana nufin abin da Allah ya hukunta shi ya tabbata kaga kenan ba dabara ba karfi din don haka yin ka ce masha Allah kamar ka ce la haula ne a ƙarshe sai ya ce la quwwata illa billah ma sha Allahu la quwwata illa billah to ibn taymiya ya kawo misali da wancan mutumin. don haka inda inda zaka dubi arzikinka duk sa'ilin da ka dubi motarka sai ka ji daɗi kai wannan mota tana da kyau to ba ihu za ka yi ba sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah idan ka faɗa kaga ba addu'a bane sai Allah ya zuba mata albarka shi yasa wancan manomi yake ce ah kai me yasa idan ka shiga gonarka kaga amfani yayi kyau me yasa ba za ka ce masha Allah la quwwata illa billah ba in ka faɗa sai Allah ya ƙara albarka akan wanda yake cikin gonar ko ba gona kaɗai ba ce duk wani abu a rayuwarka idan ka ga wannan abin ya baka sha'awa ka ce masha Allah la quwwata illa billah sai ibnu taymiya ya kawo misali ma ya da mutumin da yake da haɗari a idanunsa wanda yake da guban ido za akwai mutumin da Allah ya zuba mar guba a idonsa sau da ka idan ya kalli abu yana sha'awarsa wannan abin sai samu matsala wannan yana daga nau'i na maita wannan bisa al'adar hausawa wani in ya kalli yaro yana sha'awarsa shi ga yaro ya faɗi ba shakka wannan abu ya tabbata manzon Allah ya tabbatar gaskiya ne yana faruwa duk da cewar akwai na sihiri amma akwai na halitta to sai ibn taymiya ya bada misali da shi yace wali hadha yu'maru biha bihaza man yaqafu al'aina duk sa'ilin da aka yi haihuwa aka ka dauki yaro da ka dauki yaron ka fara cewar masha Allah duk sa'ilin da ka ɗauki jinjiri ka masa addu'a ko kuma wani ya taho da ɗansa kyakkyawa suna tafiya wannan faɗanka ne e masha Allah kalmar da za ta fara fitowa bakinka kenan to yaron nan Allah zai ƙara mishi albarka kai kuma idanunka da harshenka idan akwai guba Allah zai tsare da ka albarkan da yake cikin lahaula wallahi tana da yawa saboda yawanta ne sai ibn taymiya ya da misali da hadisin abu musa lashari yace kaka manta ana tafiya ne fa sahabbai ya zama kowa da irin zikiri da yake a zuciyarsa wannan yana hailala wannan yana tasbihi wannan Hamidi. sai shi abu musa lashari yake gaya wa manzon Allah ni kuma la haula wala quwwata illa billahi nake yi shi kaga zikiri ne mai zaman kansa sai manzon Allah bai hana shi ba sai ma ya daɗa gaya mar ilimin da bai sani ba manzo Allah ya ce hiya kanzun min kunuzil janna la haula dinnan taskaci daga cikin taskokin gidan aljanna to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka san shi annabi ya faɗi magana kaɗan to gare mu mu ilimi ne mai yawa shi annabi ya faɗi magana tagaitacciya ya ce wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin aljanna sai ibn tamiya yace ko ka san me ake nufi da taska idan aka ce maka taska to ana nufin malun mujtami'un la hataji ila jam'in dukiya ce da kai da ta hadu dukiya ce ta hadu ba ta bukatan ƙari shine ake kiranta taska wato ba a cewa dukiya taska sai idan ta isa ta dukiyar yawanta ya kai makura ai shi yasa sai aka ɓoye ta saboda yawan amfanin da yake tare da wannan dukiyar shine sai ibn taymiya ya ce wa zalika annaha tatabamman abin da yasa annabi ya kira ta taska saboda amfanin da yake tare da ita baya karewa ba ka iya kididdige albarkan Allah da ya zuba a cikinta ba za ka iya kididdige ba sai ce kuma in ka dubi rayuwar musulunci rayuwar musulunci ai amfanin addini muhimminsa shine ka samu tauhidi domin duk mutumin da bai da tauhidi ibadarsa ibadar banda ce to sai ya zama ita la haula ta dauke wannan tauhidin la haula ta dauke tauhidi saboda me ta tabammanu tawakkula la haula ta dauki dogaro ga Allah la haula tana dauke da dogaro ga Allah wal iftikar ila Allah ta'ala kuma dan adam yana nuna ma Allah ba ni da shi ban isa ba kuma ba zan isa ba dole sai ka ba ni to shi dama abin da Allah yake so yi kenan ka gaya ma Allah kai ba kowa bane Allah yana son ka yi masa ikirarin kai ba kowa bane kar ka dauka wai don kai wani ilimi ilimi shi ya baka ai ka kaddara ba ka da komi haka Allah yake son bawa to idan ka ce la haula wala quwwata illa billah to sai Allah ce wannan ya sallame mu to ku kara mishi ta amma kana ji da kai kana ganin wani abun ma in ba ka tsara shi ba zai faru ba sai Allah ya baka da wahalar ka a wannan tsarin zaka je kai wani tsarin da zaka halaka ba kama gane ba amma in ka bar ma Allah to sai Allah ya taya ka Allah ka isan mana ya la haula tana dauke da tawakkali da aliftikaru iftiqaru ta'ala wa ma'lumun annahu la yakunu shay'un illa bi mashi'ati Allah babu shakka tauhidi ya nuna mana babu abin da zai tabbata sai da ikon Allah sai da nufin Allah da ikonsa wa annal khalqa laysa minhum shay'un illa ma ahdathahu Allah fihi duk yan adam duk duniya babu wani abu sai wanda Allah ya tsara kai musulmi haka ake son idan kai rika nuna maka duk abin da ka ga yana faruwa a duniya tsarin Allah ne ka yarda da wannan saboda haka fa idan a talabul kalbi lil ma'unati minhu idan har imanin ka yayi karfi ya kai kana ganin duk duniya babu mai amfanar ka sai Allah saboda ka koda wani zai kira ka ya baka kuɗi zuciyarka ba ta wurinsa tana tunanin o oh Allah ka taho min da shi ta wannan hanya yau kuma na gode ka ga ba wai shi kake dubawa ba Allah kake dubawa ya baka amma ta wata hanya saboda ka gobe ma zai iya baka hanyar da zai baka kuma ba irin ta jiya ba da zaran ka samu a gobe sai ka ce ah, Allah kuma hanyar da aka kawo min ta yau kenan na gode kaga duk sa'ilin da ni'imar ta zo baka alakanta ta da dan adam na'am za ka gode mara saboda ni'ima ta biyo ta hannunsa wani na gode Allah ya saka da alheri amma a zuciyarka tana kaddara Allah shi ya turo dukiyan illa dai kawai ya biyo da ita ta hannun wani to idan zuciyarka ta kai ga yadda da wannan in ka a talabul qalbi lil ma'unati minhu za a kai lokacin da zuciyarka ba ta neman taimakon dan adam Har shi zai iya nema amma zuciyar ba ta yi harshe zai ce wani taimaka min don Allah amma zuciyarsa tana wurin Allah saboda ka in baka bashi ba bai jin haushin ka dan ya san Allah ne bai kaddara ba in an kai wannan yanayi to za a wayi gari zuciya ba ta neman taimako eh, talabaha min Allah ta'ala face wajen Allah idan ko aka ce zuciyarka tana nema a wurin Allah faqad talabaha min khaliqiha to ka nemi ta nemi arziki daga wajen mai arzikin wanda ya halicci arziki allazi la ya'ti biha illa huwa dama babu mai kawowa sai shi in bai kawo ba ba za ka samu ba shine abinda ayan nan take karantar da mu wannan ya dace da wasu ayoyi na alqur'ani kuma inda za ka kwatanta wannan ayar da su ka kwatanta da aya ta 107 suratul yunus Allah ya ce wa in yumsakallahu bidurrin fala kashifa falahu illa huwa idan Allah ya same ka da wata cuta to babu mai yaye ta sai shi wa in yuridka bi khairin idan Allah ya yi nufin alkhairi gare ka fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya mayar da falalar Allah ya hana ta isa ga bawan Allah babu wanda ya isa idan Allah ya kaddara za ka samu ba wanda ya isa ne ya hana babu shi kaga wannan suratu yunusa in ka dawo suratul an'ami goma ta bakwai. ita ma tana kama da wannan dukkan su akan la haula ne wa in yamsaska bi khairin idan Allah ya taba ka da alkhairi ya baka alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komi. in ka dawo suratul zumar aya ta 38 nan ma akan la haula ne qul ara afara'aytum ma tad'una min dunillah Allah ya ce ma annabi ka ce musu shin kun ga ababen da kuke bauta wanda kun bar Allah in arada ni Allahu bi burrin idan Allah ya yi nufin wata cuta za ta same ni hal hunna kashifatu durrihi shin za su iya kawar za su iya yaye wannan cutar ta Allah Allah ya ce ka tambaye su inda Allah zai kaddara wata cuta ta samu bawa ababen da ake bauta an bar Allah za su iya kawar da shi ba za su iya ba au arabani bi rahmatin ko Allah ya nufin wata rahama za ta same ni hal hunna mumsikatu rahmati shin waɗannan za su iya rike rahamar Allah kaga ba za su iya ba ashe idan ba za su iya ba to wannan ya tabbata ma'anar la haula wala quwwata illa billah in ka dawo suratu yasin wannan bawan Allah da Allah ya bada labarin sa yace a attakhidhu min dunihi alihatan yanzu na riki wani abin bauta in bar Allah in yuridini rahmanu bi burrin idan Allah mai rahama ya yi nufin wata cuta za ta same ni la tugni anni shafa'atuhum shay'an ceto da nake nema wajen waɗannan ababen bautan ba zai amfane ni ba wala yunqizuni kuma ba su iya tseratar da ni kaga nan ma yana tabbatar da la haula ne sai ce inni idan lafi balalin mubin na tabbata kenan ina cikin bata mabayyaniya saboda haka yasa idan kana neman ilimi game da tauhidi duk mafi yawan sai yana cikin la haula wala quwwata illa billah dan ya shafi baya ga cewar ka yadda akwai Allah to shi yana tabbatar da ka yadda da cewar ba mai iya gudanar da al'amura sai Allah wannan shi kaga kuwa gudanar al'amura nan ne ake samun dogaro nan ne ake samun attawakkul nan ne ake samun bukatuwar dan adam ga Allah tabaraka wa ta'ala idan haka aka samu wani hadisi man sarrahu an yakuna aqwan nas idan kana son duk duniya ka fi kowa ƙarfi idan kana son a duniya a ce babu wanda ya fi ka ƙarfi fale tawakkal ala Allah tawakkatu kai dogaro ga Allah me yasa saboda Allah shi ne al'azizu, Allah shine mabuwayi wanda ba a fin ƙarfinsa ومن صرفوا أن ومن صرفوا أن يكون أغنى الناس wanda yake so a ce duk duniya babu wanda ya fi shi wadata to sai aka ce fal yakun bi ma fi abinda yake wajen Allah ya zamanto ausaka minhu mimma fi yadihi ka fi yadda da wancan akan wanda yake hannunka wanda yake wajen Allah bai baka ba ka fi yadda da shi akan wanda yake hannunka kaga kenan wannan ya haɗe ma'anar la haula wala quwwata illa billah shi ya tabbatar da ma'anar dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana al-musnad eh, sahih ibn hibban da al-mustadrak al-imam al-hakim malamai da yawa sun inganta shi kana so ka fi kowa karfi in kana son ka fi kowa karfi to kai dogaro ga Allah in baka dogara ga Allah ba za ka fi kowa karfi ba saboda in ka dogara ga Allah to ka dogara da wanda baya fin Allah kan ba wanda ya fi shi karfi wato shine Allah haka nan in ka dubi littafai biyu na uh, ibn al-usaymin ibn al-usaymin a littafin al-qawl al-mufid sharhin sa ala kitab at-tauhid a juzu ina uku shafin 130 yayin sharhi game da ma'anar la haula haka nan a riyadus salihin sharhu riyadus salihin a juzu ina biyu shafi na 452 Ya ce ita la haula kalimatun azima kalma ce mai girma la haula kalma ce mai girma ta taban manu ta ƙunshi itiraful abdi ikirari na bawa idan ka ce la haula wala wata illa billah wato kamar kana ma Allah ikirari bi annahu la ta hawwala lahu min halin ila halin babu wanda ya isa ya canza shi daga wani hali zuwa wani hali wala quwwatin lahu ala zalika kai ba za ka iya ba ba za ka iya canza ma kanka wannan halin ba ba za ka iya raba ka da wani abu da ya same ka ba ba ka da dabaran ba ka da karfin illa bi i'anatin lahi wahdahu face kawai kana neman ko a wajen Allah shi kuma Allah shi kadai fal isti'ana saboda haka neman taimako ba a ce haramun ba ne. neman taimako ba a ce haramun ba ne. jiya da daddare wani ke min tambaya wai wani ne bai samu shefa ne ba saboda haka sai zo ya samu wani ce za, Allah taimaka min da na cefa ne wannan sun sai ce ka je ka dubi tauhidinka ya ce ka je ka dubi tauhidinka wato ba kama da tauhidi saboda haka in ka rasa shefa ne kar ma ka roki kowa ka zauna kai ta gumi saboda ƙarfin tauhidi wannan ba gaskiya ba ne Allah bai hana a tambayi ɗan adam ba Allah bai hana ba fal isti'ana la tutlabu min ayyi insanin illa inda darura babu shakka neman taimako gaba ɗaya a rayuwa ba a son ka yi sai idan an shiga larura saboda yana da haɗari yana iya raba ka da Allah nan take saboda haka yana da haɗari neman taimako wurin Allah ne asali ba a neman taimako sai a wurin Allah in ka dubi fatiha kullum haka muke gaya ma Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda haka asalin neman taimako kowane iri ba a yin ta ga dan adam Allah ake ma amma idan an shiga larura fa to yana halatta to nan kuma sai a dubi fi ma ya kadiru alaihi faqat abinda dan adam zai iya kawar maka kawai wanda ya fi karfin dan adam ya kawar bai kamata ka kai mishi ba damuwar da ta fi karfin dan adam ba nashi bane amma damuwar da dan adam zai iya kawar maka misalin baka da cefane saboda ka duk bai wuce dubu ɗaya ba ko bai wuce dubu biyar ko goma ba sannan kaga dan adam zaka iya roƙonsa zai baka wa idza qarra al-abdu al-isti'anata bil makhluqi idan ya zama dole dan adam sai ya nemi taimakon mutum to sai a dubi shi ma ya kadiru alaihi shin wannan taimakon dan adam zai iya yin idan zai iya yinsa shi kenan fa alaihi an yaj'al zalika wasila an yarda ka nemi taimakon dan adam amma a matsayin wasila a matsayin mai yin agaji mai taimakawa wa sababan kuma a matsayin sababi la rukunan utamadu alai ba wai da shi za a dogara ba domin za ka ga mutum yana cewa in baka bani ba yau kan dai na halaka to kaga an dogara da shi an dogara da shi dogaran ba a yi ga mutum wato za ka roƙa da harshe zuciyarka tana wurin Allah wa innamal ruknul asilu الذي يعتمد عليه في الدعاء والسؤال والاستعانة هو الله وحده saboda ka zuciyarka ta dogara ga Allah harshenka yana ga roƙon Allah ba wai ka dogara ga dan adam ba kama anna alal abdi idza ihtaja ila al-isti'anati bil makhluq saboda ka rayuwar ɗan adam dole ne zaka nemi taimako alal misali ka hamli sundukin matsalar. kana da abin hawa kana da wani akwaci ƙato ba za ka yi daga shi ba kaga dole sai wani ya sa ma hannu sai an saka maka hannu a daga a dora ma akan abin hawa Allah yushiri nafsahu anna hadhihi isti'ana tasti'anati bil khaliqi karka yarda wannan taimako da kake nema a wajen mutum ka daidaita zuciyarka da taimakon da kake nema a wurin Allah wannan wata gaba ce mai haɗari zuciyarka tafi dogaro da Allah akan abin da kake nema a wajen ɗan adam wa inna ma alaihi an yushira annaha kama'unatin kama'unati ba'd a'ba'ihi li abin da zaka rika tunawa shine idan kace wani taimaka min ka dora min kayan nan to abin da ya maka sai kana kaddara kamar hannun hagu ne ya taya ka daukan abin da ya gagari dama amma ba wai kana kai shi ga in ba dan shi ba da baka samu wannan taimakon ba zuciyarka za ta fi dogaro ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kama law ajaza an hamli shay'in bi yadin wahida fa innahu yasta'inu ala hamlihi bi yad bil yad al ukhra ai kamar ka kasa daga abu ne da hannun dama sai ka nemi hannun hagunka ya taimaka to haka idan ka kasa daga abu sai ka nemi dan adam ya taimaka wannan abin da ɗan adam zai yi ba wai shi ne taimako na ƙarshe ba don haka babban abin da zuciyarka za ta fi dogara da shi wato shi ne allah tabaraka wata'ala ɗan adam ya rika nema a wurin allah zuciyarsa tana wurin allah in ka dubi littafin sharhin arba'u na hadis na ibn rajab shine jami'ul ulumi wal hikam a juzi'i na farkon shafi na 459 ya kawo labarin alimam ahmad bin hanbal al'imamu ahmad bin hanbal yana daga addu'ar da yake yi yana cewa allahumma ya allah kama sunta wajihi anis sujudi ligairika ya allah kamar yadda ka tsare goshina ba na sujuda ga waninka fasunhu anil mas'alati ligairika ya Allah kamar da ka tsare fuskata ba ta sujuda ga wani wanda ba kai ba ina roƙonka ka tsare fuskata game da roƙon wani in ba kai ba al-imam Muhammad kila to babu shakka abinda aka so da dan adam shine sa ta tsaya ga Allah kullu wala ya ƙadiru ala kashfe burri wa jalabin nafi siwahu al-imam ya ce saboda me babu wanda zai iya jawo amfani babu wanda zai iya kawar da wata cuta sai dai Allah ko da zaka kai damuwar ka ga dan adam wani a taimaka min wallahi idan Allah bai rubuta zaka samu ba zaka samu ba shine abinda da aya take karantar da mu don haka al-Imam Ahmad yake addu'a musamman Allah ya kare shi game da roƙon mutane saboda roƙo yana da aibu in babu laruran babu shakka haramun ne sai ya ce yace wa min huna ibn taymiya yace daga nan ne yuqrafu anna sabab al ma'mur bihi aw al mubaha la yunafi wujub at tawakkul ala Allah da dalilin haka sai malamai suka gane cewa babu laifi kai riko da sababi babu shakka riko da sababi akidar ahlus sunna ne mun yadda Allah ke bayarwa amma sai mu rike sababin da zamu samu don misali in kana neman dukiya to ya ka kama sana'a kaga sana'a ita ce sababi na samun dukiya ko ko baka da lafiya ka dauki magani ka sha mm, shan maganin da kai ya zama sababi na samun waraka amma zuciyar ka fa ibn tumiya yace ko da ka sha magani ko da ka sha magani kar ka yadda zuciyarka ta firin cayar da cewar wannan saukin magani yake bayarwa karka yadda zuciyarka ta jinjayar da wannan ka yi ƙoƙari ka rinjayar da cewa allah ɗai ke ba da sauƙi amma magani sababi ne kuma ba lalle ba ne ya zama wannan maganin da ka sha allah ya sa sababin warakarka a cikinsa saboda haka za ka ga wani ya sha magani ya mutu wani kuma ya sha magani ya warke wanda ya ƙera maganin likita ya mutu idan aka kai maganin wani ya sha kuma ya warke ya tashi da rai ashe ba wai maganin da mai kera maganin suke samar da lafiya ba wanda ke ba da lafiya shine Allah saboda ka zuciyarka har yanzu tana buƙatar dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan dogaro ga Allah babu wani abin da ke raba zuciyar musulmi da shi idan kuwa mutum eh, ibn taymiya yake faman zanna istigna a bi sababi an tawakkuli idan kana tsammanin don ka sha magani wannan maganin ya ishe ka ba sai yi dogaro ga Allah ba yace faqad taraka ma awjaba Allahu alaihi min tawakkul babu shakka ka bar wajibi maganin da ka sha ka bar wajibi wa akalla bi wajibin tauhidi kuma wannan wajibin ya shafi tauhidi saboda haka mutum zai tashi a lahira tauhidinsa bai inganta ba dan duk mutumin da ya rasa la haula wala quwwata illa billah ya rasa tawakkuli ga Allah idan mutum ya rasa tawakkuli ga Allah ya rasa tauhidi wanda ya rasa tauhidi babu shakka shi da aljanna sun yi ban kwana Allah ka tsare mu wa hadha yukhzadu amsadu haula idza atamadu ala al-asbabi faman naja faman raja nasran aw rizqan min ghayri Allah duk mutumin da yake fatan yake fatar ya samu nasara ko yake fatar ya samu arziki a wajen wani wanda ba Allah ba sai yace khazalahu Allah Allah sai ya kunyata shi kuma gaskiya ne yanzu abin da zaka ga mutanenmu da yawa suna yi mutanenmu da yawa suna yi mutum zai tashi yana sallah har ma ya saka ka taya shi addu'a dan Allah ka taya ni addu'a akan wane ya saya mun babur wato bai ma jin kunya ya ce Allah ka sa wane ya saya mun babur yanzu wannan baka ma jin kunya maimakon Allah ka bani babur sai ka ce Allah ka sa wane ya bani babur kaga Allah kenan bayi da shi amma yana da karfin da zai sa wani ya bayar kaga da kasace ce ta tauhidi wannan yasa sayyiduna ali yake cewa la yarjuna in eh, la yarju yace la yarju wanna abdun illa rabbahu inji sayyidina ali wannan magana ta na ali ce la yarju wanna abdun illa rabbahu kada ɗan adam ya yi fatar wani abu sai daga Allah bari kuma har ma ka roki Allah ɗin. Allah ka sa shugaban kasa ya ba ya sa hannu a kwangila na. to kace Allah ka bani aiki ka roƙi Allah kai tsaye to ka nuna Allah shi ce da shi ba shugaban ƙasa ba amma ya zama ka ce Allah ka sa wane ya mun wannan da kasa ce ta tauhidi sai ibn ali ya ce la wanna abdun illa rabbuhu kada dan adam yayi fatan samun komai sai na Allah sai ya ce wala ya kafanna illa zambahu kuma kar dan adam ya ji tsoron komai a duniya sai dai zunubinsa domin duk abin da ya same ka na bala'i Allah ya ce kai ka jawo ya dan adam yake jawo shi ta sakon Allah saboda ka ba tsoron wani a duniya dan idan baka saba ma Allah wallahi ba wanda ya isa ya taba ka duniya gaba ɗayanta tsoron ka za ta ji duniya gaba ɗayanta tsoron ka za ta ji in ka ga an iya taba ka ta wannan wata rahama ce da Allah ya nufi zaka samu lada akai a lahira sayyidina ali ya ce kar yi fatan kauni a duniya sai a wajen Allah kuma kar ka ji tsoron kowa a duniya sai zunubinka kuma gaskiya ne waɗannan abubuwan Alƙur'ani shi karantar da mu alkur'ani shi karantar da mu yanzu kaga abin da Allah ya faɗa ya ce in kaga alkhairi ya zo daga gudunsa ne bayan da za a yi ya sako alkhairi wani ya rike wannan duk bayanin yana karkashin ma'anar la haula wala quwwata illa billah Allah ka gyara mana tauhidi me Allah ya ce a gaba ya هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا A kaga dai har yanzu akan tawakali ga Allah Allah madaukake ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da take kanku ku tuna duk wata ni'ima da take duniya Allah ya ce ku tuna ta hal min khaliqin ghayrullahi shin akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba kuma na sama'i wanda yake baku arziki daga sama akwai shi wake saukar da ruwa Allah ne har yanzu ba mai iya saukar da ruwa sai Allah wal ardi sannan wa yake baku abinci daga ƙasa wa yake sa shuka ta fito zaka ci ai to ai ba da fitorawa sun yi taki wannan ai kwaskwari ma ne ko babu taki shukan zai fito ko babu taki ba ka ganin ma akan kwashi salga a kai gona a zuba kuma amfani ya kyau yana gwada maka dan adam akwai inda Allah ya ba ma dan adam damar zai dan yi kwaskwarima don rayuwarsa ta yi daɗi za an baka dama za ka iya kwaskwarima saboda haka za ka ga kifi akwai kiwon da ake na agriko haka nan ma kaji za ga an yi masa wani kiwo na daban kazar ta zama katuwa kama dai ba kai kai kazan ba ko kwaskwariman Allah ya baka damar shi amma ba za ka iya yi ba ya baka damar ka yi kwaskwarima don me don ka ta yi daɗi saboda ka yi sa aka ce in ka je gona kafin ka binne shuka ya kamata a yi huda a yi kunya a yi wannan abin da kake yi shi zai sa amfanin ya daɗa yin kyau amma wallahi ko ba ka yi ba ka je ka samu kungurmin daji ka watsa masara ka yi tafiyar ka gida in ka dawo lokacin girbi za ka ga masarar ta girma amma wancan abin da ka yi allah ya karantar da kai ne ya sauka mana da wani ilimi wanda zai sauwaƙe mana noman amfanin ya zo da yawa sannan kuma ya zo da kyau shi sa don haka sai ka yi huda idan an yi huda a sa taki idan an sa taki a yi noma a yi wannan duk wani abin da kake yana daɗa aminta wannan hatsin ne amma kai ba za ka iya tsirar da masara guda ɗaya a gonarka ba ashe kaga kwaskwarima ce Allah ya ba ma adam ba wai shi yake yi ba shine abin da Allah ya faɗa akwai wanda yake ba ku arziki ta sama akwai wanda yake ba ku arziki ta ƙasa illallah in banda Allah kaga babu ko tashi za mu koma la haula wala quwwata illa billah shine Allah ya ce fa anna tusrafun eh, fa anna tu'fakun ta yaya ake kawar da ku a raba ku da gaskiya da hankalinka wannan kalmar takan zo da anna tusrafuna da anna tu'fakuna duk ma'ana su guda ne don haka imani da cewa Allahu khaliqu kulli shai ka yarda Allah shi yayi komi wa annahu ma min zurra fi samawati wala fil ardi wala fi ma bainahuma babu ƙwayan zarra da take tsakanin sama da ƙasa illa wallahu khaliquha fa ce Allah shi yayi ta duk abin da ka gani a duniyar nan babu wanda dan adam yayi Allah shi yayi babu wanda dan adam zai iya yi wa khaliqu harakatiha baya da haka ma da Allah yayi shi ya tsara rayuwar wannan halittar وسكناتها لا خالق لا خالق غيره ولا رب سواه باب ولم يحدث إن با الله با kuma babu mai renon halittan ma sai Allah shi kadai saboda ka suratul rum aya ta 40 Allah madaukake ya ce Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum kaga a wannan ayar yace ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i kaga a wannan ayar Allah yana cewa akwai wanda yake ba ku arziki ta sama to zaka ce eh mai yiwa na kasan ba Allah bane sai ce wal ardi da kuma kasa sama ga a suratu rum sai Allah tabaraka wata'ala ya hada abin gaba daya Allahu allazi khalaqakum Allah shi ya halicce ku sun marazakakun sannan duk arzikin da kuka samu duk wani abinci da ka samu Allah shi ya baka sun mayumi tukun sa'annan shi ne wanda yake ɗaukar rayukanku sun mayuhuyukun sa'annan shi yake iya tada ku a kiyama su sai Allah ya tambaya irin wannan tsarin halmin shura ta'ikun shin akwai daga cikin waɗanda kuke shirka da su da Allah man yaf'alu min zalikum min shay'in akwai mai iya yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa akwai wanda zai iya halittar ɗan adam akwai wanda zai iya ba ma ɗan adam arziki akwai wanda zai iya karɓar ran ɗan adam sai dai ka zama sababi sai dai ka zama sababi kuma ba sababi bane dalilin mutuwa asalin mutuwar tana hannun Allah saboda haka za ka ga mutum yana zaune ba wanda ya buge shi ya mutu amma wani za ka ga an yi accident ya karye ya kai talatin yana asibiti an sa ruwa an sa jini yana nan kuma in ka shigo ya ce wani yaya gari bai mutu ba za ka ga mutum da lafiya Allah ya karɓi ɗansa ashe sababi saboda haka Allah ya ce da halitta da ba da arziki da mutuwa da tayar da mamaci babu mai yin su sai Allah sai ma yi tambaya akwai mai iyawa in ka dawo suratu zumar aya ta 62 Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine mai wakiltar dukkan komai Allah shi yake wakiltar dukkan komai wato duk wata halitta da ka gani gudanarta ta gaba ɗaya suna hannun Allah da musulmi da kafiri da tsiro da dabba da tsuntsaye duk wata halitta da kaga tana tafi da al'amuranta Allah shi yake wakiltanta Allah bai barta ba inda Allah ya barta ba za ka iya makanta komi ba shine ma'anar wa ala kulli shay'in wakil Allah mai wakilcin kowane abu ne yadullu ala ihatati ilmihi bi jami'il ashiya'i al sa'ad ya ce saboda haka maganar Allah anan tana nuna cewar Allah ya kewaye komai Allah ya san gaba da baya na komi wa kamalu qudratihi ala tadbiriha kuma saboda cikar ikon Allah shi yake gudanar da al'amuran kowace halitta a duniya wa kamali tadbirihi wa kamali hikmatihi allati yaba'u biha al a mawadi'aha saboda kai sa ake kiran Allah alhakimu, saboda Allah shi ke aje abu inda ya dace a aje shi wannan yasa in ka dubi sunayen Allah daga ciki akwai alwakilu ai alwakilu shi ma yana dauke da yana dauke da ma'anar alhaukala la haula wala quwwata illa billah yana karkashin ma'anar la haula wala quwwata illa billah saboda in ka yarda ba mai iyawa sai Allah sai ka wakilta masa al'amuranka ka yarda babu mai yin abu sai Allah to sai ka wakilta masa shi yasa ake ce ma Allah alwakilu alwakilu shine alqayyimul kafilu bi arzaqil ibad Allah mai iya tsayuwa mai iya tsayuwa ɗaukan nauyin abincin halittunsa gaba ɗaya saboda haka za ka ga ƙwaro a cikin ƙasa amma Allah ya kai mai abin da zai ci Allah bai taɓa barin halittarsa haka babu abin da za ta ci ba wannan ya sa ake kiran Allah alwakilu wato alkafilu bi arzakil ibadi sai ibn al-asir ya ce haƙiƙatuhu ma'anar alwakilu haƙiƙatan annahu yastaqillu bi amril al ilai ilayhi idan ka ce ma Allah alwakil kana nufin Allah shi kadai zai iya yin duk abin da ka bashi yayi in ka wakilta masa wani abu to wannan abin ba zai gagare shi ba to don haka za ka gan shi wannan kalma ta alwakilu a cikin alkur'ani za ka gan su a hadisan manzon Allah me ma'anar alwakilu yana karantar da mu a tawakkulu fil umuri mu wakilta al'amuranmu ga Allah idan ko za mu wakilta al'amuranmu ga Allah kaga mun dogara da Allah kenan shine ma'anan alwakil annahu eh, kamar yadda ake cewa wakaltu amri ila fulani na danganta al'amari na gawa ne sai ibn al-asir ya ce shi mutum idan ka danganta masa abu ka wakilta mar wani misali ka ce wani na wakilta ka wani aiki to akwai abin da wannan wakilin zai iya akwai abin da ba zai iya ba akwai abin da zai iya akwai abin da ba zai iya ba yace idan ka wakilta dan adam idza takfa'ahu amrahu eh, siqatan bi kifayatihi ka ba shi al'amarin ka ne saboda ka yadda zai iya maka au ajizan an alqiyam bi amri bi nafsi ko kana ganin ba za ka iya tsaya ma kanka kai wannan abin ba saboda ka sai ka ce wani na wakilta ka wani na wakilta ka to a ka'ida ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwa manzon Allah babu wanda ya kamata ka wakilta shi in banda Allah shi sa in ka dubi addu'o'in manzon Allah annabi yakan ce la takilni ila nafsi tarfata aini Allah kalka wakilta ni in yi makaina wani abu idan ka bar ni in yi makaina fa ahlika zan halaka kaga cikakken ma'anar la haula wala quwwata illa billahi kenan Allah in ka bari in yi makaina to zan halaka saboda ka Allah ka banni la takilni ila nafsi wannan yana daga misalin abin da yasa annabi yake tsawatar ma Fatima musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata fada ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi me yasa ba za ki ji abin da nake miki wasiya ba wasiyar manzon Allah ga yarsa Fatima shine la haula wala quwwata illa billah idza asbahati wa idza amsayti gari in ya waye idan yamma ta yi karke da biki wannan addu'a ba ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ani kullahu Allah ka gyara al'amura na gaba daya wala takilni ila nafsi tarfata ainin Allah karka banni in kula da kaina gwargwadan kibtawan ido kaga shine la haula wala quwwata illa billah me yasa baka yadda Allah ya bari ka kula da kanka ba saboda ka yadda kana da rauni dan adam yana da rauni Allah shi ke iya yi manzon Allah ya koya mu Fatima wannan addu'a kaga yana nufin ta rika yin sa da safi ta yi da yamma wannan ma yana cikin salo na zikirin la haula wala quwwata illa billah اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصله لي شأني كله وأنكم يازوت حديث أبو بكر الثقفي نفيء بن الحارثي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن تد صحابان سقبا إيبا ما فاجم با من ذا الله يتي دعوات المكروب الدؤر وان دي يشغ داموا ashe duk damuwar da ka shiga in kai wannan zikiri Allah zai raba ka da ita duk damuwar da za ka shiga shine ake nufi da al wanda ya shiga bala'i wanda fitina ta same shi shine wanda alkarbu ya auka masa manzon Allah ka ce Allahumma rahmataka arju ya Allah ina fatan in samu rahamarka fala takilni ila nafsi ya Allah karka wakilta ni makaina tarfata ainihin gwargwadon ibtawan ido kaga ta yi take na la haula laka wala kuwata ba ka da dabara ba ka da ƙarfi ba za ka iya makanka komi ba sai ka ce ma Allah Allah karka banni in yi makaina gwargwadon ibtawan ido aslihi li sha'ani kullahu Allah ka gyara al'amura na gaba ɗaya da kanka karka banni in gyara la ilaha illa saboda babu abin da ya cancanta a bauta masa face kai kaga ga hadisin fatima ga na abubakar a sakafi Allah ya kara musu yarda waɗannan hadisai gaba ɗaya ingantattu ne hadisin fatima yana silsilatu sahiha hadisin 227 hadisin abubakar as-sakafi yana sahihul adab hadisin 539 kaga kenan tawakkali abinda yake karantar da mu dogaro da Allah kar ma ka bar wani abu naka wanda kai za ka yi makanka ba ka da shi abinda annabi ke gaya ma yarsa Allah rahamarka kawai nake nema kar ka banni in yi makaina gwargwadon kiftawan ido ashe ba ka da wani abin da za ka iya yi face ka bar ma Allah idan aka ce dogaro ga Allah komi ka miƙa shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ibnu tayyib juziya yake huwa hasbu man tawakkala alayhi abinda baka gane ba shine shi ku Allah ya ishi duk wanda ya dogara da shi duk duniya in za mu dogara ga Allah a sakan guda Allah zai biya mana bukatunmu gaba daya ibn al-qayyim yace wa kafi man laja'a ilayhi wanda ya rasa wurin buya bai tuna Allah bane da ka nemi buya a wajen Allah ka samu mafakan da babu irinta wa huwa allazi yu'minu khawfal kha'ifi Allah shi yake kwantar da tsoron mai jin tsoro wa yastadirul mustajiri mai neman tsaro yana samun tsaro ne a wurin Allah faman tawallahu duk wanda ya jibinci Allah shi kadai wastansara bihi ya nemi nasaran Allah shi kadai wata wakala alaihi ya dogara ga Allah shi kadai wan qata'a bi kulliyatihi ilayhi gaba ɗaya rayuwar kan ka miƙa ta ga Allah haka kenan babu wani abin da ka sa a gaba illa Allah ibn qayyim yace to wannan shi ke da wuya amma idan har aka yi hakan ta wallahu Allah zai karba wa hafizahu kuma Allah zai tsare ka wa harasahu wa sanahu duk tsaro da ake samu a duniya Allah zai baka wa man khafahu wattaqahu wanda duk ya ji tsoron Allah amma nahu mimma ya khafu wa yahzar Allah zai tsare ka daga abin da kai kake tsoro da abin da kake shakkan zai same ka yace wa yajlibu ilayhi ma yahtaju ilai Allah zai jawo maka duk abin da kake bukata min almanafi na amfani duk abin da kake bukata Allah zai kawo shi yasa in ka dubi fathul majid eh, Muhammad bin Abdul Wahhab musamman yayi magana akan tawakkali akan dogaro ga Allah saboda wani ginshikin ilimi ne na tauhidi in mutum ya rasa shi yana iya asarin tauhidin ta bai ma sani ba in ka dubi shafin 418 da kuma sharhin da ibnu usaimin yi na sharh riyadus salihin yana juz'i na farko shafin 542 Ibn usaimin ya ce idza tajaha al insanu ilaihi fi umurihi idan dan adam ya fuskanci Allah da al'amuransa a Anahu Allah yana taimakonsa wa sa'adahu wa tawallahu Allah zai karba zai ji jibinci wannan al'amarin sai ce walakin nan bala'a min bani adam ibn al-usaym yace sai dai bala'in yana wurin yan adam ba su yadda ba haisu yakunu i'radu kasiran fil insani sau da yawa dan adam bai yadda ya dogara ga Allah shi kadai ba yana ganin ko dai jahilci ne ko wauta amma ya yadda akwai Allah bai yadda ya dogara da shi ba ya tamidu alal umuril madiyya saboda ka ya dogara da al'amura na zahiri dunal umurin ma'anawiyya abubuwa na baɗini da yadda da su ba saboda haka idan aka ce masa la haula wala quwwata illa billah zikiri ne mai albarka ce a kai haba yanzu za ka yi gini ne ka ce la haula kawai baka nemi mai gadi ba to kaga kenan mai gadi ya fi tasiri a zuciyarsa akan me akan yarda da Allah sai ce ta nan ne shi kuma Allah tabaraka idan ka nuna a baki kana tare da shi amma a zuciyarka baka tare da shi to na zuciyar yake duba sai ya barka da abin da ka dogara da shi wannan shi yasa wahala take samu Allah ka tsare mu haka nan al-Imam al-Ghazali a littafin al-Maqsid al-Asna da ya rubuta musamman akan sunayen Allah shafi na 81 yace furuqan baina wakalati Allah azza wa jalla wa wakalati al-makhluqi yace wallahi akwai bambanci a tsakanin wakilcin Allah da wakilcin ɗan adam ka wakilta Allah da kuma wanda ya wakilta ɗan adam akwai bambanci a tsakani alwakil ya ce wakilci yana zama kashi biyu ya ce man ya fi bi ma yukilu ilaihi wafa'an tamman min gairi kusuri wakilcin da ake yin duk abin da kake so mamar ka ce Allah na wakilta maka ka tsare min rayuwata to wannan wakilin zai tsare maka rayuwarka eh, eh, cikakken tsaro ta min gairi kusure ba za a samu matsala ba wa ila man la yafi bil jami'i sannan in ka ce wani zo ka tsare min rayuwata dan adam kenan sai al-imam al-ghazali yace la yafi bil jami'i shi wannan dan adam da ka nemo shi a matsayin bodyguard wanda zai baka tsaro ba shakka zai iya baka amma ba duka bane ba duka bane sai ya ce alwakilun mutlak wanda ake wakilta mar tsaro cikakken tsaro kuma a samu allazi tukila ilaihi al'umur shi ne Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa maliyun bilkiyami biha wa fiyun bi itimamiha wanda ya cancanta a wakilta masa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tsare idan an bashi tsaro saboda haka manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Allah in ka bashi tsaro yana karba saboda kai sa idan zaka yi tafiya idan ka zo zaka yi ban kwana da manzon Allah sai annabi yace na wakilta tsaronka ga Allah Allah shine wanda in an wakilta masa tsaro to wannan tsaron bai salwanta idan za ku yi ban kwana da manzon Allah haka annabi zai faɗa ma kaga wannan yana karkashin tawakkali yana karkashin dogaro ga Allah shine yasa al-Imam al-Ghazali yace idan ka wakilta Allah to ka wakilta wanda zai cika ma aiki idan ka wakilta dan adam ba shakka akan samu kwarewa akan samu kwarewa saboda kai idan aka dauki bodyguard mai tsarewa akan samu tsaro na wani lokaci amma ba duka bane ba duka tsaron bane za a samu babu samun cikakken tsaro sai an koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda me innal wakil min al khalqi yakunu qadiran ala al qiyam bi amrin muwakkilihi fi waqtin wa ajizan anha fi waqtin akhar shi dan adam idan ka wakilta masa wani abu yana iya yi a wannan lokaci a wani lokaci kuma zaka ga ya gaza ganiyan fi waqtin faqiran fi akhar saboda dan adam a wani lokaci yana da wadata a wani lokaci yana cikin bukata aliman bi shay'in jahilan bi ghairihi dan adam ya san wani abu bai san wani abu ba hayyan fi waqtin maitan fi ghairihi dan adam yana da rai a wannan lokaci a wani lokaci kuma ya mutu amma in ka ce Allah na wakilta maka tsaron kaina wallahu jalla sha'anuhu ya ta'ala an zalika kullihi saboda ka shi Allah madaukaki ba a cewa akwai lokacin da ba zai tsare kan ba ba a cewa akwai lokacin da Allah zai mutu ba a cewa akwai lokacin da Allah zai gaza shi sa ake kiran Allah alwakilu Allah ka sa mu iya dogaro gare ka cikakken dogaro me Allah ya ce to magana tawakkali magana dogaro ga Allah magana ta la magana ce wanda sai mumini yake gaskantawa magana lahaula haula magana tawakkali ga Allah ba kowa yake yarda da shi ba sai mai karfin imani Allah ka samu cikin su shi yasa a ƙarshe da Allah ya magana a kan tawakkali ya magana akan mu dogara da shi a ƙarshe sai ya ce wa in yukazzibuka in sun ƙaryata ka faqad kuzzibat rusulun mai qablika kato ba kai ne farko ba ai an ƙaryata wasu manzanni kafin zuwanka wa ilallahi Allah turja'ul umur ga Allah ake mayar da al'amura al'amura da so da ki suna komawa ga Allah da mun yarda da Allah da mun yarda da shi sai mun koma gare shi to amma Allah ya faɗa mana abin da zai sauke mu rayuwar mu in mun gaskanta mu samu saukin rayuwa in mun ki al'amarin da yana komawa gare shi har yanzu sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna wa'ada Allah حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس يا قوم تاني إن وعد الله حق للي القول الله فقسكيه فلا تغرنكم الحياة الدنيا كدك يرد رأي والدنيا تروديكم wala ya gurran na billahi garu kar ku yadda mai rudu ya rudar da ku game da Allah malamai suna cewa kullu ma garra insani min malin aw jahin aw shahwa idan aka ce algarur mai rudarwa waye mai rudarwa ka ce shedan ne kadai a'a abinda Allah yake faɗa duk abinda zai raba ka da shi sunansa algarur algarur mai rudarwa duk abin da zai iya raba ka da Allah misali dukiyarka za ta iya raba ka da Allah to karka yadda da wannan dukiya wato abin da Allah yake cewa kar ku yi sake dukiya ta raba ku da Allah kar ku yi sake matsayi muƙami na shugabanci na mulki ya raba ku da Allah kar ku yi sake shahwatun sha'awa ta zina ko ta fasikanci ta raba ku da Allah duk abin da ya raba ka da Allah sunan shi algaru to don haka ake cewa gururul hayatid duniya me yasa ake cewa rayuwar duniya ta rudu mutum ai abin da ake nufi da duniya ta rudu mutum shine yashtagil al-insanu bi na'imiha mutum ya shagalta da duniyar sai ya manta lahira ya shagalta da duniyar wa lazzatiha an amalil akhirati game da aikin lahira shine Allah ce kar ku yarda duk abin da ya iya raba ka da lahira wannan abin babu shakka ya ruɗe ka shi yasa idan mutum ya irin wannan rayuwa idan ya zo mutuwa sai ya ce ya laita ni qaddamtu li hayati kaico ina ma na gabatar ma rayuwa ta alkhairi to babu shakka hadari ne duk abin da zai iya raba ka da Allah karka yarda da shi saboda haka idan kana da sana'a ka dubi wannan sana'ar shin sana'ar ta raba ka da Allah ko kuwa a'a idan kana da dukiya ka dube ta da kyau wannan dukiyar ta raba ka da Allah ko kuwa idan kana da matsayi kamar na mukami ko na shugabanci ko sarauta shine suke cewa min malin au jahin au shahwa ka dubi wannan mukamin ya taimaka ya kai ka kusa da Allah ne ko ya raba ka da Allah idan ya raba ka da Allah to wannan abun ya zama algaru Allah yake kar ku yarda duk wani abin da zai rude ku ya raba ku da Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya ce mana inna shaitana lakum aduwwun lallai shaitan makiyi ne gare ku wanda ya halicci shaitan shine Allah shi yake gaya mana sirrin shaitan kaga Allah ya gaya mana duk abin da zai iya zama barazana ga rayuwar mu ta duniya ko ta lahira yana gaya mana abin da zai iya raba mu da aljanna Allah mu da kuke ce lalle shaydan makiyi ne gare ku fattafiduhu aduwan sai ku rike shi rikon makiyi ba masoyi ba sai ku rike shi rikon maki ai ka riga ka sani zina hanyar shaydan ce fata hanyar shaydan to duk waɗannan ka ɗauke su a matsayin hanyoyi ne da za su kai ka ga halaka ba tsira ba to sai aka waye gari a yanzu hanyar shedan neman ta ma'aiki Allah ka raba mu da ita Allah ya ce shedan makiyinmu ne mu rike shi a matsayin maki inna ma du'u hizbahu yana kiran jama'arsa ne liyakunu min asabi sa'ir dan su tabbata cikin yan wuta as-sa'iru yana cikin sunayen wuta akwai hadisin manzon Allah annabi yake cewa inna shaytana yajri min ibn min al-insani majra dami dan shaytan Allah ya bashi iko shaytan Allah ya bashi iko akwai wani malami wannan malamin wanda ya rubuta littafin sharhul mishkat ana kiransa al-imam tibi in ka dubi littafin nasa mujallal nabi shafin 521 ya ce in ka dubi wannan aya Allah maɗaukake ce shaidan maƙiyi ne gare ku ku riƙe shi maƙiyi kaga umarnin Allah kenan shaidan fa ku ne ku riƙe shi maƙiyi kaga Allah yana gargaɗin mu sai idan ka dawo hadisin manzon Allah sai annabi ya ce shaidan ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi dama saboda haka tunda Allah ya bashi dama Allah da ya bashi dama shi yake gaya mana ya ba shi damar fada zai iya hallaka mu saboda ka mu riƙe shi a matsayin maki ta nan ne kurum za mu tsira wannan malamin sai ya ce ai saboda damar da Allah maɗaukaki ya ba shi ya jiri misla ne dami shaidan yana tafiya duk inda jini zai je a jikinka shaidan zai je to kaga kai ko tsira ka sai ikon Allah duk inda jini zai je a jikinka la yuhassu bi jarihi sannan kuma hadarinsa na biyu gashi dai yana tafiya a jikinmu amma ba ma sani in banda annabi ne ya faɗa mana ba za mu yarda ba a ce ashe dan yana cikin jikinka yana tafiya a dan jini babu shakka haka ne yanda ka san jini na tafiya yanzu misali ai akwai jini a jikinka kana jin tafiyar jininka ba ka ji ya ce to ba baka jin tafiyar jininka ba za ka iya jin tafiyar shaidan ba wannan ku yake nuna maka ikon da Allah ya bashi yana da yawa shabbaha sarayan kaidihi me yasa annabi ya faɗi wannan saboda ya kwatanta mana makircin shaidan yanda yake gudana a jikunan kamar yanda jini yake tafiya ne yanda ba iya sanin jini yana tafiya a jikinka to wallahi haka nan tarkon shaidan yake ga dan adam wata rayanu wasawusihi fil insani saboda ka yana iya sa kwakwalwarka zuciyarka ya sa maka wasu wasi ya sa maka wasu wasi bi jarayani damhi fi uruqihi wa jami'i aqaihi fa huwa kinayatun an tamakkunihi min igwa'il insan abinda hadisi yake mana ishara da shi shedan ya samu iko na ya batar da dan adam Allah ya bashi wannan ikon wa idlalihi tamakkunan tamman cikakken iko Allah ya bashi wa tasarrufihi fihi tasarrufan kamilan Allah ya bama ma shaidan damar ya sarrafa jiki na dan adam cikakken sarrafawa bi wasitati nafsihi al-ammarati bisu'i annashi annashi uwaha min ad-dami wa laqad sadaqa yahya bin mu'azin shine wani malami daga cikin malaman farko ana ce masa ya haya bin mu'azin ya ce a shaitanu farigun shi shaitan ya gama ba shi da wani damuwa a gabansa wa an ta mashgulun kai ne kake da shagala kai ne kake da shagala kake da ayyuka shaitan bai da wani aiki ya riga ganin ka yake kamar tuwo a kwano ba inda ba zai ratsa ba a jikin dan adam shi da sai Allah ya ba mu misali wa huwa ya rata shaitan yana ganin ka wa anta la tarahu baka ganin sa wa anta tansa shaitanu kana manta shi wa huwa la shi fa shaitan bai manta dan adam wa min nafsika lishaytani alayka aunun sannan dadin dadawa rai da yake jikinka ya fi karkata ma shaitan akan kai saboda aka yi in shaitan ya samu ranka to ya gama da kai shaitan idan ya samu mallakan ranka an gama don haka idan ya riga ya sa maka sha'awar Fafadi, kamar misali ya sa maka sha'awar shan kwaya ko abin da ya shafi shayayen giya ya saka rai ya karba sai ya bar rai da wannan aiki sai tafiyarsa saboda ka dun jinyar da za ka yi jinyar ranka ne ba jinyar shaidan ba shaidan ya riga ya tafi Allah ya mana kariya da shi me Allah matsaukake ce a gaba Allah ya شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا ودن دسك شيء لهم عذاب شديد سناد وتعذاب من سنني على هرا الله كترم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن دسك إيماني لأيوكا نقريفا lahum maghfiratun suna da wata gafaran Allah Allah ka samu same ta wa ajrun kabirun da kuma wani lada mai girma shine shiga gidan aljanna afaman zuyyina lahu فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ترد عليهم حسرات إن الله عليم بما afaman amalihi shin wanda muka kawata masa mummunan aikinsa fara'ahu hasanan sai aka wayi gari yana ganin aikin yana da kyau yana daga tarkon shedan idan shedan ya hallaka mutum sai ya rika nuna masa mummunan abu kyakkyawa ne fa inna allaha yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya so wa yahdi man yasha'u yana shirya da wanda ya so wama fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin sai Allah yace ce ma annabi karka yadda ka rasa ranka saboda bakin ciki game da waɗannan kafirai fala tazhab nafsuka alaihim tazhab nafsuka alaihim halaka ce Allah yace kar ka yarda. ranka ya gushe karka yadda ka rasa ranka alaihim hasaratin saboda alhuznu alhuznu shine alhasara saboda bakin ciki inna allaha alimu bima yasnauna allah masanin abinda mutane suke aikatawa ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga tsananin kin kafirci in ka dubi tafsirin al-imam shaukani al-imam shaukani yace al-huznu ala kufri al-kafiri ta'atun idan kaga kafiri yana kafirci sai kaga ranka ya ɓaci kamar misali a kaga ana aikata wani abun kafirci sai ka ranka baya so to wannan ibada ne ba shakka Allah yana son haka akwai alamar kana da imani akwai alamar imani to annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ku imanin sa yafi namu duka to saboda haka yasa kan lakinna nabiyya kana yufriqu fil huzni idan annabi ya ga ana kafirci bakin cikinsa din yana wuce misali bakin cikin ba irin namu ba ne shi ne alimamu shaukani ce fanuhiya an zalika shi ne allah yake hana shi allah ce ka daina tsananta bakin ciki saboda mutane na kafurci eh, in ka dubi suratul kahafi a aya shida allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka ala illan illa yu'minu bi hadha alhadisi asafa asafa saboda ta'assuf saboda bakin ciki shine alhuznu shine ke kiransa hasarati alhasara da alhuznu da al'asaf duk waɗannan bakin ciki ne Allah ya ce annabi yana iya hallaka ransa saboda bakin cikin ana yin kafirci Allah ya ce karka yi haka wato Allah yana sassauta damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah alimu bima yasnaun Allah yana sane da abin da suke aikatawa wallahu alladhi arsala riyaha فتثمر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح kuma Allah shi ne wanda ya aiko iska wannan iskar fatusiru sahaban sai ta zaburar da gajimare fasukunau sai muka kora shi da aka hadari ya haɗu. sai muka kora wannan hadari shi yasa ka ga hadari yana tafiya Allah ne yake kora wannan hadari ila baladin mayyitin zuga zuwa ga wata ƙasar da ta mutu sai Allah ya ce a zubar da ruwan a nan idan aka zubar da ruwan a wannan matacciyar ƙasan fa ahyayna bihil arba sai mu raya ƙasa ba'da mautiha a bayan mutuwarta sai Allah ya ce kazalikan nushur kamar haka ne kashi bayan mutuwa zai kasance kamar haka ne tashi a bayan mutuwa zai kasance kalma ta annushur da alba'asu ma'anarsu ɗaya wani lokaci Allah yakan kira kalmar da alba'asu wani lokaci yakan kira ta da annushur amma annushur sau uku ya zo a cikin alkur'ani daga nan suratu fatir to sai kuma a suratul furqan aya uku sannan a suratul mulku aya goma sha biyar huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha ku rika ci akan doron ƙasa da sassanta manakibiha atrafiha ku rika cin 'ya'yan itatuwa arzikin Allah a doron ƙasa wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur sai Allah ya ce tashi a bayan mutuwa yana gare shi kaga wannan ayata ta suratul fatir ayata tara sai kuma ayata uku ta suratul furqan sai al goma sha biyar. تصورة الملك أصورة أبسا الله مدوك تيتي قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كذلك النشور an sharahu yana nufin nusharal mayyitu kamar da ake fada idan asha ba'dal mauti an sharahu Allah ma'anarta hayahu, idan sha'a a hayahu idan Allah ya so ranar da Allah ya so ya tada batacce sai ya tada shi Allah ka sa mu tashi cikin masu imani fa man kana yuridu al-izza العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يركون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يضر Allah madaukaki ya ce man kana yuridul izzata wanda ya kasance yana neman girma falillahi al-izzatu jami'an to girma gaba ɗaya na wajen Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib kyakkyawar kalma tana hawa zuwa ga Allah hawa zuwa ga Allah wal amalu salihu yarfa'uhu amma aikin kware shi yake daga shi walladina yamkuruna sayyi'ati wadanda suke ƙulla. makircin munanan abubuwa waɗanda don akwai wanda aikinsa ke ne ya kulla makirci Allah ka tsare mu lahum azabun shadidun suna da wata azaba mai tsanani wa makaru ula'ika huwa yabo ko makircin waɗannan shine zai salwanta zai lalace wannan ayar ita ke nuna mana cewa babu abin da yake isa ga Allah sai mai tsarki saboda sharaɗi ne ya ce ilahi ya sa'adul kalimu tsayyib kyakkyawar kalma tana hawa zuwa ga Allah idan yi addu'a idan yi karatu da sauransu ibada suna hawa zuwa ga Allah to amma sai Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi yake daga ai shi yake daga ibadarka shi yake daga addu'arka ya kai ta gurin Allah aikin kwarai me ke nufin aikin kwarai shine aikin da yake tare da ikhlasi wanda ya fassara wannan aya da haka ana kiransa bilal bin sa'adin ad-dimashqi babansa sahabin manzon Allah ne. babansa sahabin annabi Muhammad kaga kenan tabi'i ne shi ya fassara wannan aya da haka yace kada ku wahal da kawunan don idan ka yi ibada idan ka yi ibada kai a cewar sama ƙabla an ta'amalu a amalakum kafin ma ka yi ibadan da farko ka duba zuciyarka fanzuru ma za tu ridu na biya shin me manufarka wannan ibadar za ka yi don Allah ne sannan kuma za ka yi ta yanda annabi ya karantar to idan dai akwai wannan tunanin sai ya ce fa in kanat khalifatan lillah famduha kaje yi wannan aiki wa in kanat li ghairillah aiki amma idan zaka aikata wani aiki ya zama wannan abin ba za ka yi shi da ikhlasi ba ko ba za ka yi shi yanda manzon Allah ya karantar ba sai ce fala an anfusakum kar ku hal da kawunanku saboda aikin bai ma tashi ba bai ma je sama ba bai ma je sama ba fa inna Allah la yaqbalu min ahadin illa ma kana khalisan Allah bai karban wani aiki sai mai tsarki aiki mai tsarki kuwa shine wanda ya dace da karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu iya dacewa da wannan sunna والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضر إلا بعلمه وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير wallahu khalaqakum min turabin Allah shi fara halittar ku daga turbaya thumma min nutfatin sannan halittar ta koma daga maniyyi thumma ja'alakum azwajan sai Allah ya sa kuka zama ma'aura akwai maza akwai mata wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta ba uba matar da za ta haihu illa bi ilmi face da sanin Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mai tsawon rai da yake samun tsawon rai wala yunqasu min umrihi babu wanda ake rage mai tsawon rai illa fi kitabin wace dama can rubuta suke inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah kaga kenan Allah yana karantar da mu ilimin sa duk abin da yake aukuwa a mu Allah ya san shi ya ma rubuta سيأتي وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عظم فرات سائغ شرابه وهذا هذا سائغ شرابه وهذا من حجاج ومن كل سعب لحم يا طيب. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران koguna guda biyu ba su zama daidai da teku da ruwa na saman tudu ba ɗaya ba ne haza azbun furatun wannan yana da daɗi shine azbun furatun sa'igun sharabuhu wato yana da saukin sha shine sa'igun sharabuhu wa haza milhun ujadun amma ruwan teku fa gishiri ne ujadun yana da zartsi wa min kullin amma daga kowannensu da rafin rafi na saman tudu da teku Allah madaukaki ya ce ya sa albarka wa min kullin ta'kuluna lahman tariya daga kowanne kuna samun nama danyen nama kuna ci wato naman kifi wa tastakhrijuna hiliyatan talbasunaha kuna cire kayan kwalliya daga cikin teku kamar lu'ulu'u da murjani wa taral fulka fihi mawaqira kana ganin jirage suna tafiya shine mawaqira jawari suna gudu suna gudu a cikin teku litabtagu min fadlihi saboda ku rika neman falalan Allah saboda kai sa aka samu sadarwa a tsakanin gabacin duniya da yammacin duniya saboda saukin tafiya ta ce ku wala allakum tashkuruna da fatan ku yi godiya ga Allah Allah mun gode maka يولج الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلكم وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من يولج الليل في النهار الله شيكي شقد دري أتكين يلي wa yulijun nahara fil laili kuma ya shigar da yini a cikin dare shi yake ta sassaba tsakanin su wa sakhara shamsa wal qamara kuma Allah shi ya hore tsayuwar rana da tsayuwar wata kullun yajri li ajalin musamma kowannensu yana gudana zuwa ga ajalinsa da aka diba mara zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah mahalicinku mai gudanar da al'amuranku lahul mulku mulki yana gare shi wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira kun bar Allah ma yamlikuna min kitmirin busu mallaki koda wato gurtsun dabino ba wani wata fata da ke tsakiyar ramin dabino ba su mallake shi ba komai ta gani yana faruwa a duniya mallakan Allah ne sai Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو اتبعوا ما استدعوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير in in ma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku marguma ka in ka kira gunki gunki bai san me kake ba walau sami'u ko da za su ji mastajabu lakum ba za su amsa ba ba ta su amsa muku ba wa yawmal kiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar kiyama waɗannan gumaka za su kafurce mu shirka da kuka yi musu Allah zai ba mu gumaka ikon magana duk wanda aka bauta masa a lahira sai Allah ya bashi ikon magana zai kafurce ma wanda ya bauta masa wala yunabbi'uka babu wanda zai baka labari mithlu khabir kamar masani irin Allah saboda ka Allah ya san yanzu ya san gaba abinda zai faru Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أقسم لنا من ma ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب